inda aka taɓa rayuwa a gabana sai ji gabana faɗi kuma siwon sai ya motsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuncin dan adam a wannan zamani shine kuɗi ni siyasan ita ce jari a gare ni a kuma wallahi ta ci amma na bawa mai kaza su san cewa yadda bata rufa mishi asiri ba haka su ma ba za ta rufa musu asiri ba shi ma ya betrin din naka ne Mami ba na tunanin zai iya bacci. Sai na sa ni ɗauko min hajiya. Ba cin fuska bane wannan. A matsayina na dubti gwamna na alfawa. Kin doshi rami. Sai ki ce ba za mu kira ki ba mu yi advising ɗinki. Impossible. Be careful. sun dama cin amana ta kake karas wacce za ka dinga bibiya sai mata aure. Ni da ke ba za mu taɓa rabuwa ba.